ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين wannan aya da wadda ta biyo bayanta da guda biyu ko ukun da suka biyo bayan su kamar sarƙa ce da suke da alaka da juna bai kamata mu sunka ta ba sai mu bar su gobe idan Allah ya kai mu sai mu tashi a kansu ana ba da sanarwar cewa idan Allah ya yarda ranar laraba mai zuwa wannan majalisun tafsiri za mu kai ziyara gidan kurkuku na nan cikin garin maiduguri saboda yan uwa musulmi na can suka ce su tun farkon azumi suna sa ran za su gama musu gamu ba to mun yi musu alƙawarin za mu je muna neman taimakon kayan abinci buhuna shinkafa gero dawa masara alkama sukari muna neman tufafi sababbi ko waɗanda aka taɓa yin amfani da su amma ba su ji jiki ba duk wanda zai kawo tufafi kare kawo tsumma in ya kawo tsumma ba za mu karba ba sannan kare kawo masu datti ya wanke ya goge inda hali ba ya sa musu turare mu kuma za mu zama wakilanku wajen kai wannan abu ga 'yan uwanmu musulmi na cikin kurkuku da ya zama ubangiji su amfana da su wanda kuma zai kawo littafin ahalari ko kofis na alkur'ani ko arba'un hadis ko riyadu salihina da izinin ubangiji ranar laraba mai zuwa za mu tashi daga nan wannan majalisi mai albarka da safe mu je mu kai mun riga mun yi magana da hukumomin gidan insha Allah da Allah jama'a a taimaka maza da mata muna nan muna sauraron ku duk wanda ya kawo taimako a yan kwamitin masallaci za su karba ko chief imam na juma'a malam madu mustafa ko limami na kamsu salawat ko lada ne da sauran yan kwamitin masallaci Allah ba da iko taimakawa wasu alaikum warahmatullahi